demokradiya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka tsarin mulkin ƙasa ne da da kansa ministan harkokin mai, lauya Olisa Agbakuba ya eh, kuma abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Na masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin wasu jaridun Najeriya suka buga labarin cewa tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya Olisa Agbakoba ya kai karar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gaban wata babbar kotun ƙasar yana neman kotun ta fassara masa matsayin shugaban a tsarin mulki kuma ko yana da hurumin rike mukamin minista wadda a fahimtar Olisan ba shi da wannan iko. Mr. Agbakoba ya ce sashi na takwas ya haramta shugaban ƙasa rike wani mukami da za a iya biyan shi albashi ko riƙe wani mukami a majalisar Zartaswa domin haka babu dama ya riƙe mukamin ministan mai. Kan haka ne na tuntuɓi masanin shari'a barista Modibo Bakari domin jin abin da sashi na ɗari talatin takwas tsarin mulkin Najeriya ya faɗa dangane da haka. Tsarin mulkin Najeriya a sashi na ɗari da talatin takwas yana nuna cewa a eh, shugaban ƙasa shi yake da iko na zantarwa wato ta fannin executive wanda aka yi tarihinsa a sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. To a wannan shugaban kasa wanda aka kafa ofishinsa cikin sashi na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya shi yake da iko gabaki ɗaya dungurungu wanda yake iko sa ne yake rarraba ma ministoci waɗanda aka kafa su a gargashin wannan sashi na ɗari da talatin da takwas. To idan wanda shi ne yake ba minista aikin da ya dace da kuma aikin da ya ya ya cancanta a lokacin da ya ga dama. To idan haka ne menene ne a gaba ko ba ya dogara da shi na cewa wannan sashe na ɗari da talatin da takwas ya haramta wa shugaban rike kowane mukami banda mukamin sa watakila na ofishin shugaban ƙasa. Yana dogarowa ne ina ji akan sashi na ɗari da arba'in da bakwai karamin sashi na biyu wanda yake nuna shugaban ƙasa ba zai karbi wani aikin albashi a sa'ilin da yake kan karagal mulki a wa'adinsa na shugaban ƙasa. ko kuma ba zai haɗa wani mukami da mukaminsa wanda ake kira executive office to amma tsarin mulkin Najeriya yana da wani abu ba za ka ɗauki eh, sashi ɗaya ka ware shi a cikin sassa gabaki ɗaya ba sai in sashin zai iya wadatar da bukatar da ake nema a lokacin amma in ba haka ba idan aka samu sashi daban-daban suka faɗi abubuwa daban-daban dole sai a haɗa sassan gabaki su sai a fassara su don a samu manufar da ake nema idan ko ba a samu haka ba to sai a nemi wanda za a rinjayar a kan wani idan ba a samu ba to sai a nemi mafita a wasu dokokin kasa idan ba a samu sai a jingina da dokokin gaba ki daya sai lokacin da aka samu mafita to wannan na ɗaya kenan ta bangaren sare mulki don haka shugaba Buhari yana da wannan ikonsa da na rike mukami sai dai kuskuren da aka samu shine bai kamata da ashe ya ayyana cewa shine shuga minista na harkokin mai to shine yake samun cewa suke cewa dole da ya je wajen a shugaba da majalisar tarayya ta kasa domin tattakantar shi kaman ko a inda ministoci ne amma sun manta cewa waɗannan naɗa su yayi shi kuma ai zaɓe ne ba da aka rantsar da shi dalilin zaɓe ne ya zo kuma ƙuri'ar da su suke kadara suna wakiltar jama'a shi ƙuri'ar da ta kawo shi ma a bisa ga hasashe ko kuma alƙaluma na wanda suka sani hisabi ai suna iya fin makuri an duk majalisar ma inda an tara su. Ka ɗan taɓo cewa kamar akwai ɗan kuskure da aka yi kuskuren cewa shine ayyana shi a matsayin minista shine kuskuren kuma a nan in muka muka muka yi la'akari da wannan bayani da kai baka ganin cewa shi Olisa yana da gaskiya tun da shugaban ya karɓi muƙami. tunda ya karbi mukami kuma ko da bai karban albashi alama ce ta cewa yana yana rike da aiki banda ofishinsa na shugaban kasa har ma ma sa wanda ofishinsa karkashin sashi na 141 duka shi yake ba su aiki to amma shi olisa akwai wata damuwa da na daya dai wannan damuwar ko kuma wannan kuskuren da aka yi ba zai wato rusa abin da ake so a ma wannan ba ko da ya ayyana kansa a matsayinsa na ministan mai ko bai ayyana ba yana da iko ya gudanar da wayannan ayyukan sa'an nan akwai minista ƙaramin minista ƙarshe wannan ma'aikata sa'an nan kuma ko da ma babu ɗin babu ma bai ayyana ba na iya yin aikin to yana da zaɓi yanzu ma ya ce kawai to babu ma wannan ofishin minista ɗin magabaki da kamar yadda shugaban Obasanjo ya taɓa yi a lokacin da yake kan mulki amma shi Olisa Kabuka inda yake samun artabu ba a wajen ko sahihin ko akasin tsarin mulkin Najeriya akan maganarsa ba. Shi da yake samun damuwa shi akwai wani abu da muka kira a doka wato local standard hurumi na tsaya ko kuma a wani matsayi menene interest ko kuma menene abin da za ka iya rasa ko kuma abin da za ka iya samu fiye da waɗansu 'yan Najeriya wanda duk kake matsayi da da su kana nufin a matsayina na dan kasa in na ga abin da aka yi wanda nake gani ya saba tsarin mulki ba ni da hurumin in tafi kotu in nemi fassara ko kuma in ce kurtai wani abu kai eh, yana iya wa idan kana da menene za ka rasa fiye da wani yan Najeriya ko me za ka samu a sanadiyan wannan ko me tasirinsa a kanka ko akasinsa a kanka fiye da wani yan kasa to kana iya zuwa amma in ba za ka iya tabbatar da wannan ba ko kana kuma wakilcin yawan jama'an da suka rinjaya a ƙasa a madadi suka ke zuwa da kuma izinin su to ba za a saurare ka ba domin haka haka ai kowa na iya tinkarar kotuna ba za ma mu samu eh, wurin da za ko gurbin da za mu iya tsayawa ba a kotu ai. Barista da yake muna magana mai ba za ka rasa jin rikici da ke akwai tsakanin karamin minista a ma'aikatar man fetur da kuma darekta na NNPC eh, wato Baru. Um, ba ka ganin watakila cewa akwai shugaban ƙasa yana minista bai da lokaci ma ya mai da hankali ainihin abin da ke faruwa a wurin banda haka an naɗa babban jami'i mai kula da ma'aikata a ofishin shugaban ƙasa abba kyari yana cikin wakilan wannan ita hukuma ta, eh, nnpc ga kuma karamin minista wannan na daga cikin abin da suke kawo rudani a ma'aikatar ba? A'a, ai ba zai rabu da gudan ba ko ya da shi tun da wa'adinsa na na mulki kuma rantsuwar da ya kama ofis na ɗauka shine mai daukan nauyin abin da zai faru a kasa musamman a gwamnatance daga ko ya ajiye wannan wannan mukamin ko bai ajiye shi ba ai ba zai rabu da gudan Najeriya ba sai lokacin da ya gama wa'adinsa lafiya da haka ajiye mukami ko tashin ajiye shi ma kamar wato za a ji cewa ma da yake an samu dambaruwa in ya ajiye mukami kamar abdication ake kira of responsibility wato ya gudu kenan baya son ya tsaya ya warware matsala kuma wanda alhali ko da ma baya da wannan mukamin ko baya ciki ma idan rikima ta kaure irin wannan dole ne shugaban kasa ya fito fili ya warware matsalar domin shi ne aiki yana taya a kansa a bisa ga rantsuwarsa na ofis a mulkin Najeriya. Ganin zarge-zargen cin hanci da shawa tsakanin karamin minista da kuma shi group managing director ko kuma babban director na eh, kamfanin NNPC na cin hanci da rashawa ke sai kuma ake cewa shugaban kasan ya ce shi karamin ministan da je su haɗa kai su yi aiki tare da wannan ba tare da an ga 'yan Najeriya gaskiyar zarge-zarge na cuwa-cuwa da ake zargi tsakanin su su jama'an biyu ba rashin wannan maganan ba ka gani zai iya tauye uh, yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaban yake ikirari shi ya sa gaba kuma yana daga cikin dalilai da sa 'yan Najeriya suka zaɓe shi. Eto, eh ka san bincike idan ana yin sa a hukumance ba dole sai an bayyana jama'a ga binciken da ake ba domin shi kansa tsarin bincike ma ai asirci a bincike shi da yake sa a cimma mabuyin da ake so a bincike ba bayyana wa jama'a gaba kida muna bincike abu kaza ba. To amma mun san shugaban ya kafa kwamiti na a binciki eh, sakataren sa wadda aka dakatar daga bakin aiki babu ce. Bayan ya dawo an miƙa masa wannan rahoto yanzu kuma an tasan ma kusan wata biyu shiru kake ji dangane da wannan rahoto har ya sa waɗansu ke zargin cewa wannan. Eh, lallai akwai damuwa rashin bayyana wannan sakamakon abu na korafi ne kwarai da gaske. To amma kuma kar ka manta doka bata ce ga wa'adi wanda shugaban kasa ya kamata ya ɗauki mataki akan irin wannan rahoto ba na ɗaya kenan na biyu kuma har yanzu ba a ji labari an mai da su akan ofis nasu su suke gudanar da ayyukansu ba na uku ba a ce kuma rahoton nan ga a yanzu an ajiye shi ba za a amfani da shi ba don haka kuma na hudu an san cewa lokacin da aka yi wannan abun mutumin nan ya daɗe shi shugaban ƙasa baya ƙasa to tun da baya kasa ya dawo kuma rahoton nan ba za a ce yana daga cikin wato priority list wanda ayyukan da za a fara kaddamar da su akan waɗansu ayyuka ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba kaci an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda su za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin barista Modibbo Bakari da kuma Cibakiyo Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.